أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci sha bakwai ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daga makka zuwa madina wanda kuma ya yi daidai da sha shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha tara jihadiya kamar yadda aka saba muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka domin mu masu albarka a sai wanda yake lura da abubuwa zai ga cewa tabbas lokaci ya canza kwarai to lallai akwai bukatar mu kanmu sai mun canza zuwa kun shekara karatu da wuri da kuma tashi da wuri domin karfe shida kwata ake kiran sallan magariba tara da ashirin a galibin masallatai sai dai iya kuma masallatai wasu kan kira da ashirin din amma galibi da kwata da inda aka ce shi ta don taro su kuma tsoro ya mutum ma su inda suke ke ce da cunkoso da abin dai waɗanda yake kuskure ba ɗi ba ne ku so a bisa wannan za ku ga ƙila canji a cikin yanayin karatu Allah mana jagora a darasin da ya gabata mun karanta faɗin Allah ta'ala ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون abin da ban sani ba shin mun kammala ayan ko mun kammala ba shi ne kuma ke tunawa ba na'am an kammala so na'am ai sai muka karanta ba mu karanta ayar baya ba saboda ayar baya ba tafsirin sa bane mujahid baya cikin tafsirin ayar ya bani adam Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku ‘yan adam idan aka ce ‘yan adam ana nufin mutane waɗanda suke al'in mutane waɗanda ake ce musu ne al'insu wato al'insu ‘yan adam ake nufi waɗanda yake babu wasu halittu daban wanda ba su ba ana aljanu ba za su shiga cikin al'insu ba an gane ko haka dabbobi ba za su da cikin su ba to da shi adam adamu ne insan to mutum na farko a duniya kasantuwar shi ne insan mutum na farko sai zama ƴaƴansa suka zama to al'in ina fata an fahimci wannan malamai suka ce an kira insan ne da insan saboda mantuwa Ɗan adam yana da mantuwa a ɗabi'ar halittarsa sannan ɗan adam yana da jayayya Da zo cikin hadisi lokacin da Allah madaukin sarki ya halicci annabi Adam alaihi salam sai ya fitar da zuri'arsa gaba ɗaya daga cikin wato bayan annabi Adam ya fito da su gaba ɗaya har ‘ya'yansa na ƙarshen duniya waɗannan 'ya'ya da Allah ya fitar sun muna tsayar zarra kamar zarra da munan da yawa burji sai alhaji adam alaihi salam ya ga waɗansu ƴaƴan suna ta haske suna walƙiya ya tambaya aka gaya masa annabawa ne daga cikin ƴaƴan shi to har da cikin waɗannan haske sai ya ga wani hasken da ya bashi sha'awa mai kyau ya tambaya aka ce kansa ne daga cikin ‘ya'yansa annabi Yahya, annabi Dawuda afwan. Eh, annabi Dawuda ɗaya ne daga cikin ‘ya'yan annabi Adam. Annabi Adam ya tambaya a shekarun da Allah ya bashi ya ce shekara 60 zai yi a duniya idan ya zo. Sai ya ce ya Allah ya kara masa shekarun mana cike ɗari Allah ce na riga na tsara masa haka saboda ka duk abin da na rubuta shi ba haka za a tafi annabi adam ya sake roƙon Allah ce to sai dai idan a cikin shekarun ka za a diba Yake ya yarda annabi adamu Allah ya kaddara masa shekara dubu shekara dubu an wuce wurin annabawa ba irinmu ba ne ‘yan adam da yanzu idan lokacin mutuwa na ya yi ko yanzu da muke karatun nan sai dai ku ji shiru ba ta mutuwa cewa shi za ga kin babu wata alama da ake aiko mana cewa gashi za mu mutu ba wasiƙa ake rubuta ba ko text message ita mutuwa in ta zo ba ruwanta da masu gadi ko wani security aina ma takunu yudrikumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada amma annabawa ana aiko musu da mala'iku su tambaye su sun shirya suna so su tafi ko ba sa so to irin haka lokacin da mala'ikan musuwa ya tafi kiran zaran annabi adamu lokaci ya yayi annabi adam ya ce to ai da sauran shekaru arba'in. sai ya ce masa kai ka baiwa ɗanka annabi hudu kyautar shekaru arba'in cikin shekarunka saboda haka shekarun sun shafi shekaru ɗari tara da sashin yanzu lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam nasi ya adam sai abin adam ya manta ya yi wannan kyauta fa nasiyat kuma sakamakon aka zuri aka suke mantuwa wajahila jahila wa adam annabi adam yayi jayayya da sha ba haka bane a saura wa jahada zurriyatu shi yasa mu ma muke da jayayya zuri a annabi adam wannan duka ba shine muhimmi ba alaƙar ta'u da al'in wasu kuma suka ce ba daga musulmantuwa ba ne suka ce a daga kungi duk iriyar halitta ce wadda Allah madaukakin sarki ya yi ta tana buƙatar wani abu ta ita ba za ta rayu ba sai da wani a samu mu'anata wannan mu'anatan sai Allah ya faɗi ta a wurare da yawa da shi kansa annabi adam da aka halicce shi a cikin aljanna shi kaɗai ga mare-mare na ainihin wato zuma da marmara na ainihin wato nono da ruwa wanda yake zaira asin ga abubuwa duk abin da yake bukata ga tsan itace ga tsuntsaye ga kifaye ga komai Allah ya kalli wannan dan adam din akwai abin da yake bukata yana bukatan tsun wato samun nutsuwa yana buƙatar kwanciyar hankali yana buƙatar wanda zai zauna tare da shi ya yi rayuwa tare da shi sai abin da ya rasa Allah madaukin sarki cikin hikimarsa bai samun masa da wani doki in garma wanda zai rika yawo da shi a cikin aljanna ko cikin aljanna yana tashi da shi ko wasu tsuntsaye da inda suke so a kai su a cikin iska annabi da za a yi isra'i da miraji da shi sai da aka kawo burak burak ɗin nan doki ne wanda duk inda iya ganin sa ya tsaya a nan yake sassafa shi saboda sauri ba a samu ma'anar adam irin wannan doki ba sai Allah ya halitta mai mace mace yake bukata a matsayin sa na namiji sai aka halitta na hawa'u dan ya samu wannan kun Allah ya ce huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida shi ya halicce ku da kare guda ɗaya ɗan annabi adam lokacin da babu wata da shi ita kare sai ce wa ja'ala minha zawjaha ita ne liyaskuna ilaiha, sai ya samu nutsuwa da ita ya samu un um. shine a wani wuri ma yace wa min yi" an kala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun wannan zama da junan a tare wannan ya ɗebe ma wannan cewa wannan ya ɗebe ma wannan cewa shi ta ake cewa um duk da wasu sun kusantar da wannan magana da rinjayar da zancen farkon cewa da annisiyan shi ya sa mutum yake da mantuwa ina fata mun fahimci wannan so aka anan in muka kalli aya da Allah ya ce ya bani adam yan adam zalla mutane ake nufi anan ba a maganar kabilu ba a maganar dabbobi ina fata muna fahimta yace la yaftinannakum kuma shaytan kada shaytan ya fice ku ya ruɗe ku kun ga cewa kada shaytan ya ruɗe ku kun ga ashe banda annabi da aljinu a cikin bani adam amma shi shaytan daga ne aka halitta shi daga wuta aka halitta shi kuma kana min al-jinni ko illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbihi Allah ya ce mana afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya ina fata ana fahimta yace kar ku yadda ya kuci ku ya jarabe ku ya zana magana da mu ne fa direct mu ƴaƴan annabi Adam Allah tuna mana abin da ya mu maman mu da baban mu annabi Adam da rana Hawwa'u yace kama akhraja abawaykum min al-janna kamar yadda shi shedan dan sannan ne ya kutun kutun ya kutun gila ya makarƙashiya ya fitar da iyayen mu gaba ɗaya daga cikin aljanna wannan cikin da su ɗin da ya musu Allah ce yanzu in an huma li huma yana ne tun ke musu nazza shi shira abu da kafi a cikin shi ke. ina fata an fahimci wannan lafazin zai yana da mummaci da al-ikhlas su thawbi masalan na cire rigata yana nuna cewa a hankali na cire na cire ciki na cire wando haka a hankali ko amma nan a shi abu ne suna janye shi da ƙarfin tsiya yanzi'u anhuma libasahuma wato yana abin da yake yin fitar musu da tsaraicin da ke jikin su wato tufafin su li sau'a yahuma sau'atihim dan ya nuna musu ko ya bayyanar musu da ainihin wato al'aurar su mun yi bayani mai tsawo a baya mai ake nufi da sau'a. duk abin da yake da kima da daraja da ake koye shi ba a so a gan shi shi ake ce sawa'a saboda Allah ya mana wannan ya ce saboda shi shaidan nan nan kuɗin izina inna hu ya raku wallahi shaidan nan yana ganin ku huwa shi kansa wa kabiluhu da jama'arsa jama'arsa din nan kuma akwai aljanu akwai mutane suna ganin ku min haifu la tarawna ku ba ku suna ganin abin da yake kina ganin sai ka inda a cikin daki kina ganin babu kowa daki duk abin da ke gada ma wallahi suna kallo sun san abin da Allah yake so in ma kina aikatawa sun san abin da Allah bai so in ma shi kika aikatawa duka sun sani suna kallo suna da wato sanya wa mutum mummunan tunani a zuciya suna zigawa gane ko kowane ɗan adam yana da fari ne an gane ko karin nan kuma shaytanu da cikin aljanna kina da shi inda da shi yana nan shi ke zuga cikin jibari kike ki dandake ta kawai ta isa ma ka to wannan karin da ne ke zuga la tafiya wannan zuciyar haka shi sai ta kan karanta ma Allah ya saka ta akwai annafsul amara su akwai annafsul mutma'inna akwai annafsul kaza akwai annafsul kaza wanda ya karanta ilmin nafsi ya san wannan wa haka shedan yana nan yana zuga kuma a ranar lahira ta zai bayyana wallahi kowa zai ga tsarina har ma annabi ya ce dan adam zai ce ya Allah wannan shine karimi na da yake zuga ne in yi aikin shan yake sani in yi kisa in yi kanta in yi rashin mutunci Allah ta azabtar da shi gashi nan zai bayyana kowa za ka gane ashe wannan shine mugun da yake tare da ka gani har shine ma wata rana hadisin na na Aisha Allah ya kara maka yadda ah, malamar cikin gida kamar da muka tana faɗi da yi gaskiya da yi gaskiya almubarra a cikin kanki kadai suna awaki suna kwanci tare da masoyinta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam talaliba talaliba ba ta ga manzon allah talaliba a cikin dare ba shi da fitila irin wannan sai da ta tashi ko za ta danna a ya bayyana a ciki mu ta ta shafa. ina mutumin nan ya tafi ne yanzu a wannan ɗaliban nata da suke yi sai hannun su ya fada cikin gashin da cikin kansa yana nan yana da jumma gashi mai yawa ala salama da ya tashi sai ya ce kuma a cikin wannan malamai sun yi magana akwai darussa sosai za ki ga sai suna kwanciya tare a kan gado ko ba ka wani takan lalabo mijinta kila ka rungumo shi ko ya rungumo matarsa duka wannan wani abu ne wanda shari'ar musulunci ya yi da wannan a tsakanin ma'aurata to ashe jibi yana irin wannan rayuwar tare da iyalansa wannan rajin da annabi ya yi sakamakon tsakon kansa da yi. ya ce sai dama kullum zargi ya ce ya ce nufi kaza kaza sai mata a waje a ci shaitanu fi shaitan ɗinki ne ya zo wuce saboda ɗabi'a irin tata zai yi wadda za ta yi kishi ya halatta ko ba haka bane mace ce da take da kishiyoyi guda takwas ko ba haka bane a takwas ita ce ta tara kuma ta san rigirgi ake yi yanzu idan ya tafi wurin wata ta kun ga an samu matsala saboda ka dole ka ɗan janyo hankalin abin da saboda ya ce shaidan ɗinki ya zo ne sai ita ma bata ce a ba wani talata ba sai ta ce a wa ta shaidan sai ba ka da shaidan ne duba irin amsar da take bayarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce bala ina da shaidan ni ma ina da ne amma dai walakin a'ana lillahi wa aslam shaidan dina Allah ya taimake ni ya musulunta wannan shine mahallin da ina so nuna muku cewa kalin nan kowa yana shi to dagewa za ki yanzu shi kafin nashi eh, ita ibada ki ta addu'o'i da addu'a da sauransu domin suna ganin mu wallahi sai inda ma masu suna ji ta jikin hanyoyin jini haka ne da yake inna ya jiri ni ibn adam majrad dam shaytan yana bi ta jikin dan adam wallahi yadda jini ke tafiya kanan shaytan ke tafiya a jikin halittu ne haka Allah ya yi shi malamai suka ce القوة البدنية المجردة وفي الطرف نجم جنزي في كوي aljini ya fi mutum ƙarfi ina fata an fahimta amma sai Allah ya ba ɗan adam wani makamin da bisa kunan kowa mutakafi'a wani irin makami aka baki dan abin ya zama daidai wadai da kuki ma fi shi shine azga ita ce azga wallahi su kan tsorai su suke ji kamar da kike ganin aljini suna tsoron wallahi innahum yahabunakum kama tahabunahum yanzu muna nan gurin da ce aljani aljani ce mun kowa ji tsoro wallahi haka aljanu da ce ga mutum da jamu na nan da kaza wallahi tsoro ce kana jin tsoro sosai shi yasa ma yake cewa idan ɗayan ku yana sallah ko yana wani abu aljanin ya bayyana ko shaba alamu aljani shi kai ki da masa kafa yanzu ana muna nake kuma irin abin da ake cewa ta maza nan kar ki tsorata ce waye nan za zara idanu ki kai mai fas duka ko ki duka sun da ce amma kina ganin wani motsi tsera da dangare kawai wayo wayo <laughs> okay amma kar amanta dole a yi azka sai ba ta ana fahimta saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna ja'alna shayatina awliya lil ladina la yu'minun shaidanan nan mun sanya su to majibinta al'amura ne ko walisaka ko masu nuna ƙauna da soyayya wake musu wannan ya ce lallabi na rayu minu wanda shi ba mummune ba su suke san shaidan suke sihiri suke bukanci suke kafirci suke abubuwa har masu bautan shaidan akwai ga sanan biyu kun sani Allah ta'ala ya tsare mu malam yace yuhabbiru ta'ala bani adam min iblisa wa qabilihi Allah yana tsoratar da ‘ya'yan annabi Adam da shaiɗan da shi da rundunarsa. Bayyana lahum a hulƙalima yana mai bayyana ma ‘ya'yan annabi Adam siyayya da gaba ta shaiɗan wanda tsohuwar gaba ce tun tale-tale. Tun lokacin da shaiɗan ɗin ya faɗi cewa ƙala rabbi wa bi shiddatika Ugo, ughwiyannahum ajma'in. Shi aka fara wannan yaƙi. Mashinan hayyo bai ƙare wallahi har gobe yana nan idan kin dage in na dage mu samu kira mu shiga na kan wannan yaki yace li abul bashar wato gaba ce ta baban yan adam annabi adam alaihi salam fi sa'i fi ikhrajihi min aljanna wajen kokarin da yayi dan ya fitar da su cikin aljanna allati hiya darun na'im wanda ita ce gida na ni'ima da barin ta'azi wal ana zuwa gidan wahala da ainihin wato rashin hutu sabbu fi hadki aurati wa tasabbaha wasu haske aurati da kuma zama sababi na buɗe al'aurar annabi adam da iyalinsa ba da ma kanat masuratan anhu bayan da Allah ya tsike musu ita kama hada illa an adawatin akida wannan ba komai bane face nuna tsiyayya tabbatacciya kina cikin ni'ima wacce nake gulma wacce nake hasara raka wannan ni'imar da kika samu wannan iyaka ce kenan to in a kowa ma ya rasa wa hada ta kaulihi ta'ala malam ya ce wannan kaman fadin Allah ta'ala ne a fatattake dunahu ya zurriyatahu awliya min duni shin yanzu za ku rike annabi Adamu za ku rike shi shedan din da shi da zuri'ar tasa masoyan ku majibunta al'amuran kuma bayana wa hum lakum adu alhali su din abokanan gaba ne a gare ku duk ku ne bi salil zalimin badala sir da ainihin wato canjin da azzalamai suke sun canza ne Allah sun riƙi shaitan da mabiyansa a matsayin masoya. wannan ayar tafsirin ta ya kare duk ya fi tunanin ayar da za mu tashi a gaba insha Allah ta'ala saboda kin san ce mana jagoranci sai littafin mu na biyu kafin tafsir tauhid za mu tashi a aya ta ɗari akwai a shafi na ɗari da ashirin da bakwai shafi na ɗari da rawa da ashirin da bakwai muna bayani akan wato abubuwan da suke cikin tauhidi an gane ko wanda za mu tashi muna nan a cikin gaba na bakwai shine muwalatul kuffar ko wannan muwalatul kuffar malama ta yi bayani ta hanyoyin da ake nuna musu soyayya da kauna su kafirai wanda ya saba ma shari'ar musulunci kamar yadda na faɗa za mu tashi a shafi na ɗari da ashirin da bakwai za mu tashi a ha aha wata shi ne istiqdamu an gane ko wanda shi fi da istidam shine ɗauko kafiri zo gidansu ya zauna an gane ko ko kuma daga wata ƙasa ɗauko kafiri ya zo wata ƙasar musulmi da sunan aiki ya zauna cikin musulmin ko a gidajensu ko ce a gidansu yanzu Allah miki mawadata ki ɗauko ne aiki kafira ita ce mai miki aiki a gidanki kila istiqbal wannan abin da daga cikin abin da yake rage tauhidin mutum ina fata ana fahimta ku saurara da kyau malam yace la yal malama ta ce la yajuzu istisnamul khadimati baya halatta a ɗauko ma'aikata masu hidima a gida an gane ko awal murabbiyati ko kuma masu tarbiyyar yara masu reno na ne an gane ko awal sa'iqina ko direbobi awil imanati ko ma'aikata an gane ku? alkafira waɗanda suke kafirai bi wajen am kai ya a ce kafirai ne ba ya halatta a kawo su zuwa ina ce ila jaziratul arabi zuwa ga jazirar larabawa ta wallafa littafin ne zuwa ga larabawan su a lokacin tace qala sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam ya ce akhrijul yahuda wan nasara min jaziratul arab ku fitar da yahudawa da nasara daga jazirar larabawa قال صلى الله عليه وسلم alaihi عليه الصلاه yake cewa ah, la لا fi jaziratil arabi dinan wato addini biyu baya haduwa a cikin jazirar larabawa a ce ga addinin musulunci ga wani addinin da ga musulunci ga wani addini ko ga wani aka a da ce ba zai yi ba domin ai musulunci ne a wurin ya ka samu yahudawa aka samu nasara an samu addinai nawa kenan an samu addini wani an addinin musulunci kishiya wannan yace wa ala man istaqdama ghayra muslimi ya zama wajibi ga duk mutumin da ya dauko wanda ba musulmi ba da khadima kamar mai aikin gida kauta ikin ko direba to abin da yake wajibi a kan shi shine da a wasu hudul islami ki kira ta zuwa ga musulunci ko shi ki kwarai ki musulunci ya musulunta ko ka musulunta dan ko ba haka ba fa in lam yastajib idan ya musulunta alhamdulillah idan ke ji ba to fa alaihi an yurji'uhu ya zama wajibi ki maida ta gare shi da ba ta kuri a sallame ta ko a sallame shi yurji'uhu ila baladihi sannan shi ma ma at-tawbati ta'ala sai kin tuba ma Allah saboda ki yi laifi ko zo da mai daga cikin kurakurai shari'a ina fata ana yana a taurara yana kurakurai sha'i'a waɗanda yake ana faɗawa cikin su tare da a yanzu za ku ga mutum wata musulma za ta tabbatar miki cewa baya halatta ta buɗe gashin ta ta fara ta mata da yawa an san wannan amma ba ta tambaya su yanzu da in aiki ne ba zan iya ɗauko ta fara ta mun aiki ina fata kuna fahimta wow malam na take cewa a biyu kamar cece ne da su yin kama da mutanen da suke kafirai ta ina malama ta kasa shi kashi biyu take fil hadisi bi lokacin kamar yin magana da yaran su kabra kamar magana da su يقول الشيخ muhammad بن ibrahim. Sheikh Muhammad bin Ibrahim shine mufti na Saudiya a shekarun baya lokacin yana da rai ya rasu Allah ya ji kansa da rahama. Yana cewa idan ashika kalamuhum min ghairi haja idan mutum ya tsar sanu da san yaran su ba tare da bukatar yaran ba misali kila zai je karatu garin ne ko kuma kila zai zama jikin sama ne shi kan fita ne ko wani abu a ya tsarsu da san yaran irin nasu ba tare da bukata ba sai ce fa huwa min at yana daga cikin yikamanci ce ni da ce yace qala ibn taymiya ibn taymiya yana cewa wa amma ikhtiyadul khitab bi ghayr al-lugha al-arabiyya sabawa da wani zance yin magana da ba da yaran larabci ba allati hiya shi'arul islam larabcin da shine sha'ari na musulunci wa lugatul qur'an kuma shine yaren alqur'ani mutum ya ta magana da wani yare wanda ba wannan ba hatta ya sirra zalika aratan lil masiri ko lil har hakan yin magana da wani yaren da ba qur'anin ba ya zama al'ada ce na mutanen wasu gari shine al-misr wa ahlu ko mutanen garin ko da ahalin dari ko wasu yan gida an san su haka suke yi kawai rajuli ko wani mutum shi kadai ma a tare da abokinsa in sun haɗu maganar da suke kenan da wani yare wacce ba na larabci ba aure ahli su'i ko kuma a yan kasuwa an je saye da sayarwa malam yace to falarai da anna hada makruhun babu ko shakka wannan abin ke ne gane ko fa innahu min at-tashabbuh bi a'ajib mun wannan na daga cikin kamance kamanceceniya da ajamawa waɗanda ba larabawa ba bi hada kana muslimuna saboda haka ne ma musulmai suka kasance al-mutaqaddimuna laha an gane wannan ko waɗanda suka gabata a cikin musulman sakanu arda shami wa masar sun zauna a yankin sham da kuma yankin misra wa lugatu ahluhuma rubiya a lokacin da yaran mutanen sham da masar rumanci suke yi ana fahimta sannan wa ardul iraqi wa khurasan da ƙasar iraqi da kuma khurasan wa lugatu ahlihima su kuma yaran su farisiya farisanci suke yi wa ahlul maghrib wa luqatuha da ainihin wato mutanen maghrib da yaran da suke yi da iyalan cikin su shine barbariya suke yi daga mutanen ainihin wato maghrib da suka je ya suka yi malama ta ce awwadu ahli hadhihi al-bilad al-arabiyya sai suka saba ma mutanen waɗannan garuruwa da yin larabci yaran su suke yin suka da larabci hatta galabat ala ahli hadhihi al-amsar sai da larabci ya rinjayi mutanen wannan garuruwa musulmi wa kafiri da musulmin da kafaran ka larabci ake ko ba ta bane kamar mutum ne a Najeriya ya tafiyo da zaku ga yana larabci kuma kafiri yana yin fulatanci kuma kafiri ne yana yin fulatanci ko suna fulatanci ko yana da ina Hajiya ta ji daɗi na yabi garin so ne ba fulatan nan an gane ko ثم إنهم تساهلوا a baya kuma shi suka yi sakaci fi amrin luga a cikin al'amari na wannan yare wata tadul kitabul farisiya suka saba kuma da yin magana da farisanci hatta galabat alayhim sai farisancin ya ringaye su sarat al-arabiyya mahjura larabci zama an wuce shi an manta da shi inda kake da minhum a wajen da yawa daga cikin su wala riba anna hada makruh babu ku shakka wannan makruhi ne innama tariqu al-hasan abin da yake hanyar mafi kyau abin da ya fi dacewa shi ne ai tiyadul kitabul arabiyya saba yin magana da yin larabci hatta yaltaqiru hasiba saboda yara ƙanana su saba fil makatibi a ainihin wato libraries a ainihin wato wasu duri a cikin gida ya kace addur tana nufin gidaje wa yadhharu shi'ar islam wa ahluhu sai zamanto cewa sha'ira ta musulunci ta bayyana da yan musulunci duk da ga musulunci ga cewa wannan yana yin larabci ya kamata sai da kullum muke ta faɗa karatun ya kamata ce da larabci ke inda wannan darasin namu da larabci ne da yanzu duk wannan lokacin ba za mu rika faɗa shi ba Za ne mai da darasin mu su koma goma ma ku gani malama ta ce wa yakunu zalika akhal ala ahli al-islam fi fiqhi ma ahli al-kitab wa sunnah tace sai zama yin larabcin ya fi sauki ga musulmai wajen fahimtar littafin alkur'ani da sunna wa kalamu salaf da maganganun magaba bi khilafi man i'tada lugati sabanin wanda ya saba da wata yare sun ma'ara da aryan tukila ila ukra sannan kuma yake so ya koma ga wani yaren na daban yake inna hu yas'ab abu ne mai wahala ta ba ta amsa sunan yanzu haka kawai ina zaune ina ɗaukar haushi na ce ina so in koyi nufi ai sha wahala ko ba ka ba shi kan su kuma idan suna yin hausa saboda hausa gashi nan kuma da ana yi ko ba suna gwaranci ko ba ka ba haka ne Allah shi ya damu amma da ce tun mutum yana yi a ƙasa ana yi ana yi za ku ga me za ku ga mutum zai taso yana yi shi sa malamai na abin nan suke ta malaman tarbiyya suna cewa yaro karami yana iya jin yare guda bakwai a lokaci ɗaya A tare da ya samu matsala ya girma zai gane wannan ne wannan yaran wannan ne wannan yaran to amma idan ba a yi ba yaro na karami sai ya zama yare kawai yake gudu hausa hausa fulatanci fulatanci lufanci lufanci yarbanci yarbanci ibo ibo yana girma ce kina so ya wani yare ba zai iya zai sha wahala ne to shi yasa kun ga amfanin yin larabci tun ana kanana kai da mai gida kuma yin larabci ki rinka yaron ki larabci kamar yake mai turanci yi masa yi mai larabci yi mai hausa duk ya dai haka shi yasa ta fata an fahimta eh ai ai ai an an da baki tsirin aka ce gwara baji baji ba sai kin kware ba ai ba wanda kin kware ba yanzu na tabbatar da shi yadda kike kega rashin iya larabci kin iya ta'al kin iya ijili kin iya qum irin wa'annan kalmomin da kuka mai ijili ta'al ijili kuna ko zai gane shikenan yana dan ji A hankali ke ma kuma kina yin tubin wannan yaran naki a bakin amma ba ki yi kullum kai zo nan sauna ba ta bi Allah shirya da malama ta cewa alam annal da lugha yu'athir fil aql Kani saba ma yare yana tasiri a ƙwaƙwalwar mutum an gane ko da cewar Kulu yana tasiri a ɗabi'un mutum waddin da addinin sa ba tasirin qawiyan bayyana tasiri mai ƙarfi bayyane wa yu'athiru aidan fi mushabahati sadri hadhihi al-umma wallahi kuma yana tasiri wajen shafar asalin wannan al'umma wato farkon al'umma na ta musulunci sahabbai ya ce mana sahabatu da tabi'in da ainihin wato sahabbai da tabi'ai wa mashabahatuhum kama da su din mazidul aql wa din wal khuluq wallahi yana tsara kwakwalwa yana tsara ɗabi'u yana tsara addini ma'ana idan na tashi sai in yi yaran da abubakar yake ko ba haka bane ina yare ne wanda umar yake ina yare ne wanda usman ibn affan ali ibn abi talib kuma da suje ba Kuma kana yare wanda yake kafiri ne yake yin wannan ko ya kirkiro wani abu da wannan yaran aka samu shi kana kashe wanzuwa da wannan abin nawa ina fata muna fahimta shi libasi kama da su wajen su ورد أن عمر رضي الله عنه كفر إلى ولي وال من وال إلى وال وال المسلمين al-muqimina fi farisa ko fi fari Umar dan Khattab ya rubuta laita zuwa ga shugaban musulmi wanda yake zaune a Farisa yace musu iyyakum wa zayyi ahli shirk ashirun ku da sanya tufafi irin na mushriki wa kariha al-imam al-Ahmad ibn Hanbal rahimahullah libas ashya kanat shi'arun wa hiya shi'ar zulma fi waqtihi min as-sawadi aw ghairihi wato imam Ahmad Allah ya kara masa yadda ya kyamaci a da ainihin wato tufafin da akwai abubuwa a jikin tufafin ko ado ko wani abu wanda wannan kalan ko wannan abin shi'arun balama ne wato alama ce title ne na azzalimai mutum ya ɗauko kuri da an sa an sa wani baji a jikinta misali kamar yadda matsala da yawa daga cikin kamarunmu kamarunmu da ki kalli yaro ya sanya ni ba ban sani ba gaskiya ba zan iya tuna wanne ne wani club ne ba amma dai zan baki misali ne kila ki gane ya sa riga ta kwallo a jikin rigar nan akwai bajan Barcelona ko akwai bajin Real Madrid ko kuma akwai United Manchester United a cikin su akwai wanda akwai cross ba san wanne ne bare ko ku shi da shi sallah da shi shi komai ba shi da sallah ba shi yanzu burge shi ya sa kawai rigar club din shi ne amma bai sani ba akwai matsala wani kuma a jiki an rubuta kalma wadda take zagi ne ko kuma alama ta tafi da shi ko kuma ku shi rangwal din ma an sa da kai a haka duk irin wa'annan za ku kuma cikin yana fara jikin su ba tare da ko a wando shi sai da kame kyau amma sai ga bokar din da ke jikin dukkan rigan ko kalan da aka ji shiga an sa kan mutum ne ko wani ne ko rawa yake tun da ke har ya zama dole sai kin amfani da shi shi za ki cire shi ya wannan amma sai kuma tana ta amfani da shi ai da ta ce daga London aka ciyo mu daga Dubai na ciyo ta ai ka kaza to take ta birge a kan kuma akwai wannan matsalar a jiki ba wallahi ina ga muku wannan ana ce musu mukhalafat amaliyya mukhalafat amaliyya wallahi na ta fada muku ni ni dai yanzu ya jima takalmi wannan in zan sai takalmi sai na duba bayan shi menene zanen da aka yi wani irin zanen aka yi balantana yadi a dai ku mata nawa ake kawo a tamfofin da sunayen Allah na aziz ki duba ki gani kar ki je ki samu matsala ki ce sai ba har na aiki ki duba akwai abubuwa ne da yawa ba mu sani ba muna sakaci a kai mun je mun kai ziyara a hay'atul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar a Madina wasu ku sun san gurin amma ila ko kuma hankalin su ba zai je ba ana tsallake bakiya wannan titin ba wani wuri sai hay'atul amr bil ma'ruf akwai fili a wurin duk wanda san guri na sani a wannan filin ake taro ake tallafa waɗanda za a yanke musu kai hukuncin kisa a nan suke yi a madina to mun kai ziyara cikin ainihin gidan wallahi sai suka tafi da mu bangaren irin waɗannan abubuwan da suka nuna mana abubuwan da mun daɗe mana amfani da shi wallahi mun ɗauka daidai na shi duka da kama addini akwai sunayen Allah a akwai kaza irin hannu ne haka da ayatul kursi da wasu abubuwa cikin ikon Allah lokacin ta koma gida wallahi har yanzu bana mantawa da wannan abu ina komawa gida akwai yaro na Abdul Bari yanzu shekarar sa goma sha uku zuwa sha hudu lokacin yana yaro karami da suka kaman wannan jihar wallahi ina duba takalmin sa wallahi Allahu ne a cikin takalmin kuma a Madina aka sai takalmin kuma yake da takalmin su da akwai irin wannan ma'ana daga lokacin sai na zama so ina kula sosai na shiga kasuwanni a lokacin in na shiga kasuwa irin sai ba kowa ne a kuma bin ke hotel a cikin ni na gari ga ta mata designer ɗin rigan gaba ɗaya haka aka yi yarin gaba ɗayan shi cross ne tun daga sama haka kuma haka yarin ne. An kira su su faɗa suka karɓa to kun ga irin wannan ana faɗa da mu ne ranar nan ba jima ba shi ma na ga bidiyo wani yana duba irin ina wani ɗan kamar sarƙa da ake sawa da hoton ka'aba ko hoton masallacin madina wallahi shi da shi ana buɗe cikin sa cross ne yawan hoto za su gani wannan anan na gan shi to kun ga idan ba kwa kula matsala za a samu sosai to dole irin wannan abubuwa sai mu rika bude idanun mu muna ganin kamar ba komai bane wallahi matasa sanan sun yi nisa sosai akan irin wannan sa kaya wanda akwai ne akwai rubutu wanda yake nuna shi'ar ɗin kafirai ina fata muna fahimta ni na ga mutumin da ya sallah da gara cross a jikin wallahi dai masa magana bai gane ba kawai ya tafi sa kawai fushi ma Ya ne su kawai ya tafi saboda haka cikin wa'in abubuwa dole ne mu sa sa ido ba ce wai sarki ne komai ba amma in zaki ya duba ina fata an fahimta kin za ki siya duba yanzu ke tela ce zip za ki sa riga za ki sa a kaya wannan ɗan wato a ado wannan bukul na kan zip ɗin nan kalle shi da kyau me aka rubuta a jiki me alamar sa komai sa suke ba ina ba ta amsa janna botin wannan kamar mu yanzu kun ga botuna irin na maza ko kuma jikin kaya yanzu sai ku ga akwai botura da akwai gunki a jiki da cross kuma an yi ma mutum ɗinki an sa mai yasa yana cikin Ba da shi bai sani ba bai da sallah wallahi ina ga muku wannan sai an kula da kyau hatta botin wannan dai sai an kula sannan designing da ake yi muku jikin kayan mata har na mazan ma da yawa waɗanda suke yin wannan da yawan su musulmai ne amma su ba su san cewa mukhalafat adabiyya ne su abin da suke sun kirkiro designing mai kyau kuma ya burge mai shi ya burge kowa sai a designing ɗin kaya sai kuma crop an yi crop a ciki da san bakin crop bayan ma ya kamata a ce wani designing ɗin ne aka yi da banko ko an yi designing din kar a sa wannan crop saboda matsalar ga addini na shi abokin wannan kayan da ne ba sai ki shekara da shekaru kina murna shi da kayan yanki ayi kayan ina jin daɗin zuwa la'a da kake sallah ba ki da sallah Ki kallata addinin wurin kin sa shi ɗin su sai kin kula sosai ki buɗe idanu in za ki ce abu shi kalla shi kyau kai kina kan shi a yadda yake lallai shi ce so amma wani bangare na su ne matsala in zai turu shira wannan bangare kawai fakar ce musu wannan bajin ka cire shi cire shi a cikin jiki ban san wani club bane kan akwai wanda ke club zan za ku ga a saman jikin bajin akwai crown ne kamar kan karfi ne a saman kan sarki kuma ga cross ɗin nan ban san wani club ne a cikin su ba akwai ina ji kuma wanda wane A Salona ne ko to kuma irin waɗannan akwai matsala eh ba Barcelona ba ma yanzu akwai wani a cikin Italy ko ko Manchester din ko wasu su kuma nasu kada kada ne a jiki shi kuma ba zai sallah ba dan abu ne mere kudu ba ku gani fa jama'a Allah ya shirye ta yanzu nan za mu tsaya ake mara damu Ok sai take cewa kama ne da su wajen tufafi na ya ce fi waqtin min as wa gairihi wani lokaci za su sannan daga cikin bakaƙen mutane da waɗanda ma ban bakaƙe ba ina fata an fahimta wato ko ina za ku gani al'adu da shi'ar iri iri iri iri da sanan wannan gilashin da ke sawa ido hannun da ke kallonsa daga nan a hannun nan ana sa kuma aure wallahi ana sa gunki ana sa komai sai kun wallahi ina ga muku a cikin kanka ba sai kun nike fada jikin friend ke magana jikin friend a ranar naki malama an ganin hannun jikin x din nan nan haka wannan sanda za ku riƙa dubawa daga farko zuwa nan abin da ya nan tsakanin nan suke sadu abin da suke sa kawai a nan a fuskan ba daga nan da ya zuwa nan ku lura za ku ga akwai abin da yake zai iya cin karo ta addini ina fata mun fahimta a wai dole ne wai sai an samu ba amma za a iya samu a nan galibi a fusawa sai ki kula da fa'ilin da rakisa. za mu dakata a daidai nan Allah ya kuma zarafin gaba. Eh. ya shiga ciki eh kwarai ne gaske yanzu kun ga ina kuke da ka na yi magana akan nan sa wani kalan abu haka a jikin kamar kishi fita ko menene to shi ma ya zama shi ne kalima ne daya ce da hausa dan jakar da ake karawa a jikin hannun riga ana ɗan wani ado kamar ji wanda ko wani abu to sai a cire shi ina fata suna fahimta wallahi za ku sha mamaki addini idan ya hana abu ko to ya hana ne ba don komai ba saboda tabbas abin yana da cuta ba bari ba ku wani misali guda ɗaya akan wannan gaba abinda muka fara darasin mu yanzu ne hakko ɗan aiki kafirai har zuwa nan kuma dukkan su ta hayaniya saboda ne wasu su suna da ma'aikata kafirai wannan abin ya faru da wata kafira ce ta ɗauko aiki ita ce aikinta wallahi aka kama ta ta zo za ta bar ƙasan za ta koma garin shi. takalmin da take takawa takalmin ta fa tana sa shi tana takawa aka samu ƙwaƙani a ciki ana surorin ƙur'ani an rubuta wannan sihiri aka yi fa sannan an saka shi a cikin pad da mata suke amfani da shi wanda akwai jini wannan irin shirka ne ga shirka ga kafirci ga kaza abubuwa ne wanda ke wallahi malam in ana fada ma sai kin kaman anya a ce wannan abin zai faru wannan ya faru ne an kama ta a bisa zargi a iyakar ɗin jidda sakamakon haka ne sai bincike kuma har gida shi ne aka samu wannan abin a tattare da ita wa san irin abin da take eh ita kafirar wa san da kike mutanen gida wa san abin da sai shi ne saboda haka ya kamata mu shirike ta yin mu kar ku ce wa ya ah, musulman ba ta zama ko sun suka aiki a ah, musulman su ma ku digiri din su yadda ya dace ku gani ku ba su haƙƙin su yadda za ku ba kowa haƙƙin sa ku gani ba su aikin ba kar ku zanne kowa haƙƙin sa duk abin da nake nuna mana kullum mu zama masu kula kawai ku zama masu kula wai duk abin da ya birge ki sai sai kin gani eh wannan wannan da gaya muku ai ga solution malama ta faɗa idan har zaki ɗauki wanda ba musulmi ba to tallata masa addinin musulunci ina fata an fahimta ki tallata masa addinin musulunci akwai wata da fitira ne kike ce mun malam dan Allah ya za a yi jayi malamin da ta ɗauka yana ma yaran ta laifin yana so ya musulunta amma ya ki ya ce wai sai an ba shi dalilin da ya sanya a cikin addinin musulunci sunan jesus ya fi sunan muhammad yawa saboda shi baya da za a yi musulunci yana ganin kiristanci shi ne jini misali kin ga kila tana mai kokarin ta da musulunci sama da yawa za ku ana aiki da su ana hulɗa da su ba a tallata musu addini inda ana tallata musu za su musulunta gani ranar juma'a nan muna hudu ba wani yau musulunta masallaci ranar juma'a nake tambayar sa kika ka musulunta yace shi ya dade yana so musulunta ne wallahi dabi'un musulmai ne ke buge shi babansa ne yana hana musulunta shi kuma yanzu tsoro yake ji sai san da zai mutu ba sai zai mutu bai musulunta ba shi ne ta hukuma ya kala baban shi so ce musulunta in ya musulunta ko dai mu mu rike shi ko kuma ya tafi wurin ɗan uwansa ya ce yana da ɗan uwa musulmi a jihar Niger zai yi tafiya wurinsa ko kuma a rike shi ana da koya addini. Kuma addininmu yana buƙatar wanda za su tallata shi amma suna gani su kansu sun sani sun sani fasoci masu hankali a cikinsu suna faɗa a cikinansu akwai fasoci da yawa a nan jihar kaduna da sun faɗi wannan magana wanda suka ce halin su daga cikin musulmai shi ke sa a shiga addinin musulunci amma wallahi addinin musulunci shi ne addinin da Allah ta haifa shi Allah shirye da mu saboda irin waɗannan abubuwa a kudayen ma Allah ya samu dace littafin mu na gaba da yawa طريق الصالحين إلى رب العالمين توحيد عبد السلام غالي za mu tashi a safi na ɗari da hamsin da bakwai takwas ɗari da hamsin da takwas takwas eh a tsarin naumi ko za mu tashi a matsala ta shida matsala ta shida an ga wajen ayatun yahfazuka Allahu biha min ash-shaytan ga wata aya wanda in kika karanta ta Allah zai kare ki daga shaytan a sakamakon karanta wannan aya shaidan ba ake magana aka ce shaidan kuma ba maganar sihiri domin sihiri aljanu ake amfani da su shaidanu ba su yi zuwa wurin ki ba shi kansa uban su shaidan kuma Allah ya kare shi balle rawal bukhari imam bukhari ya rawaito hadisi an abi hurairah daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda qala cewa wakkalani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hifzi zakati ramadan annabi ya wakilta ni in zama mai tsaron zakata kono a lokacin watan azumi kawo zakka a wuri na ake tarawa sahabbai suna kai zakar su wurin manzan Allah ya tara ta a masallaci ko a sa wani ya kula da ita idan ya rage kwana biyu ko kwana ɗaya lokacin da za a ba da zakar kuma ya kanta duk da shi a babba cikin fakirar da talakawa kawo da an san shi aikin kenan ina fata muna fahimta ya halatta haka za su iya fitar da nake zakar da wuri a kai shi inda ya kamata a kai da kafin fitar a tara an gane ko sai a je a ba waɗanda ake bayarwa abuja to sai ce Allah ya sa ni ne mai kula da wannan zakka wannan abincin da wannan dukiya yace fatani atin sai wani mai zuwa ya zo mini ajala yahku min at ya fara ɗiban abinci a haɗu sai na kama shi wa qultu sai na ce masa wallahi la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace na rantsa sai na kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama قال سي يكي سمني اللي محتاج والله ني ما بكاشي ني وعلي ايال انا ده ايالي لي حاجه كما انا ده شديده قال سي يكي مسا فخليت ابو هريره يكي سي ني قالي شي سو انا تاكايا duk mutum ya zo da iyalai da bukatu ga nauye-nauye ga babu yake fa asbahu shi ya waye fa qala an ya abu hurayra yace ya kai abu hurayra ma fa'ala asiruka bariha da kuke da bakunka na ji wanda ka kama barawon ka shi ne Asif? wanda ka kama ka kafka? kala ce abu huraira ya ce wa manzon Allah kultu ya rasulallah sai ce ya manzon Allah shaka hajatan shadida ya kawo mun tsananin bukatarsa wa iyalan cewa kuma yana da iyalai wa rahimtu sai da ba ta ciko kayansa fa kan saki sabilahu na kale shi ala da annabi ce masa amma innahu qad kazabaka to lalle ya masa ƙarya ya masa ƙarya wa sayaudu zai dawo abu hurera ya ce da annabi ya ce sai ya udu ya ce wallahi fa arabtu annahu sai ya udu sai na san wallahi zai dawo tunda annabi ya ce zai dawo ya ce ni qawli rasulillahi innahu sai ya udu saboda annabi ya ce zai dawo annabi baya karya shi yasa ma malamai suka ce akan wannan ne aka samu ka'ida ta usulul aqida inna madara ala thubutil khabari min annabi sallallahu alaihi wasallam ire-iren su suna nan da yawa duk inda in dai annabi ya faɗa abu ba shakka ko abin haka yake abin da yace zai dawo to Abu Hurairah shi tabbas zai dawo ina fata muna fahimta Abubakar aka ce Annabi ya ce ya je ni iradi da Isra'i a dare ta ya dawo Abubakar ya ce ya yi gaskiya in dai ya faɗa ka to gaskiya ne kawai na yarda rubutul khabar على النبي صلى الله عليه وسلم duk da kawai rage naki ki tabbatar da cewa tabbatar hadisin ingantacce ne eh, ya inganta annabi ya faɗa to ko ki ba shakka ba kokonto ba jayayya ya ce sa fattu kawai sai na laɗe masa ni barkunsa shi ne karasu a za a ya hafu cikin karan sai sake dawa yana ɗiba abinci mina tsami a sassu na sake kalmansa a ƙuntu la arfa an nake ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wallahi sai na suka wurin manzan Allah kala da ani sai ta Allah ka kyale ni a inni muhtajin ni mabukaci ne wa alayya iyalun la a'udu ina da iyalai ba zan sake dawa ba daga yanzu fahimtu nan ma sai ya sosai na kyale shi a kallaitu sabilahu na sake shi fa asbahtu da gari ya waye fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aba huraira kai aba huraira ma fa'ala asiruka ya kai da wannan farawan naka kuntu ya rasulullah sai na ce ya manzon Allah shaka hajatan gida ya kamun kuka mai tsanani na halin jiki ciki mawuyaci wa iyalan da iyalai masu yawa fahimtu sai na ji sa fa kallin shi kabira mu sai na kalle shi qala sai annabi ya ce amma innahu qad kadabaka ya masa ƙarya ne wa sayaudu zai sake dawowa abu huraira ya ce farasattu husalisa sai na sake masa daku na tsaya ina jiran sa karo na uku fa ja'a ya hukumi na qami yana ɗiban abinci a kasu. na sake kama shi fa qultu la arfa annaka ila rasulillahi wa hadha akhiru thalath marrat wallahi sai na kai ka wurin manzon Allah kuma wannan shine karo na uku na karshe annaka tazumu Allah ta'uda ko kuma annaka tazumu la ta'udu kana ikrarin cewa ba za ka dawo ba sun mata'udu kuma ka sake dawowa qala da'ani uallimuka kalimatin to dakata zan koya maka wasu yan kalmomi yanfa'uka Allah biha wanda Allah ya amfane ka da shi Abu Hurairah da ma kun san albashiri ne dalibin ilimi ya ji ilimi za a bashi karatu ko ba haka ba wa qultu ma huwa sai na ce masa da ne zaka koya mu qala idza awaita ila firashika yace in ka zo zaka kwanta cikin jikin ka shedan malam shedan ne yake wa'azi yace faqara ayatul kursi karanta ayatul kursi la ila Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum hatta takhtim al yake hatta kuma ayar gaba daya fa innaka idan karanta lan yazalu alayka min Allah hafiz wallahi ba za ka ba sai an samu security daga wurin Allah wanda ya kare ka wala ya qalbu shaytan yace wallahi babu wani shaytan da zai kusance hatta tusbiha hasita wa yadri saboda haka da naji wannan ilimin sai rika da shi kuma kila Abu Hurairah bai karanta wannan ayatul kursi da shi ba shi dai gadi kawai yake zuru da tsaya da kuma haka ba kace fa qallaitu sabilahu fa asbatu shi ya waye fa qala li rasulillah ma fa'ala asiruka al-bariha Ya kai da bakunka ko arawan nan najiya qultu sai na ce ya rasulullah za'ama annahu yu'allimani kalimatin yayi ikrarin cewa zai koya min wasu kalmomi yanfa'u Allahu biha Allah zai mun amfani zai amfani da ni da su fa qallaitu sabilahu sai na kare shi qala ma hiya annabi ce menene wannan qala qultu qala li abu hurairah ya ce na ce ya ce ni idan awaita ila firashika idan ka zo kan kunciyarka faqra ayatul kursi karanta ayatul kursi min awwaliha hatta takhtim al-aya da farkon har zuwa karshe Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa qala li da kuma cikin ne in na karanta haka lan yazalu alika min Allah hafiz zan gushe maka ce akwai security tare da ni gurin Allah wala ya qribaka shaytan shaytan zai kusa da ni ba hatta tasbih har sai ka wayi gare wa kanu ahrasa shay'in ala alkhairi ala masu sahabbai mutane ne masu tsananin son alkhairi ina fata an fahimci wannan kamar yadda faɗa muku ai shi yanzu kwaɗayin ilimi ne ne ka an da haka rawa ya zo ka kama shi ya a ranar na biyu ya yi na uku na uku mafi saboda san gwamnati zai faɗa masa su ne shi kenan faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama sannan ya ce masa innahu qad ya faɗa maka gaskiya wa huwa kadhub duk da yake shi makaryaci ne makaryaci ne ashe makaryaci ma wata ne yake yi ƙarya yake yi gaskiya yace ta alamu man tuqadimu mundu salatu layalin ya abu huraira kan ku da wa kake ka gumurdu kake ta wannan magana barawo ka kama shi ce gobe yace jili yace kaka ya kai abu huraira ka san kowa ne ne qala la abu huraira yace ban san kowa ba qala za ka shaytanu yace ai shaytan ne ta bakwai wani ya yahbuka Allah bihi min al-hawa addu'a da Allah zai kare shi daga hawa hawa sune dabbobi ƙanana masu kare guba ko kuma dafi kamar kunama hawam ce kamar maciji hawam ne ita hawam ne kana fahimta cinnaka hawam ne kana fahimta irin wa'innan ƙananan sai yake cewa wannan addu'a ce wanda in kika yi ta Allah zai tsare ki daga shi asalin hadisi yana cikin Abu Dawuda Imam Al-Albani ya inganta hadisin Sufyan daga Sufyan yake samitu rajulan man asra rajulan man azla man aslama haji wani mutum cikin wadanda suka musulunta kala yake cewa kuntu jalisan inda rasulullah kuke ina zaune wajen manzon Allah wa rajulun bi ashabihi sai wani zo cikin sahabban sa kala sai ya rasulullah ludirtu al-layla a cikin dare je an harbe ni ko an dage ni ya fa zan daga shine harbi ko na kunama ko na maciji an gane ko yace falam anam sakamakon harbin nan da aka mun wallahi na ta tabbaci hatta asbatu hasina na wayi gari idbiu kala sai yake cewa maza kala kala maza kala ko akwarabu wanda kala maza da ya kamfe shi ne ne ne kala ya shi je ka kala akwarabu sai yake kuna masu ta harbe kala amma in nika lokuta shi na amsaita amma kuwa da tsakuta yayin da ke yamma shi kace a udu rikili matin lafi ta mati bi sharri ma ina neman tsali wato ina neman tsali daga kalmomin Allah ko tsare kalmomin Allah daga dukkanin abin da ko sharrin abin da Allah ya halitta in kika faɗi wannan lam tadurruka insha Allah da wannan abin ba zai cutar da kai ba dai ma ne lam tadurruka zai cutar da kai ba zai kawar da kaddarar harbin ba zai kawar ba ana yana nuna miki cewa kunamar za ta iya harbin ki amma ba za ki ci komai ba an fahimta in kifin yi addu'a wannan kuma harbin ya yi tayi ne saboda aka aka kaddara alauhil mahfuz ku buɗa ma yan uwanku Allah ta'ala ya buɗa musu kuma kuma mazo kan ne ko akwai wuri a cikin yana tsammani a na eh, yake da suna abin ba zai hana ai harbin ba ai harbin amma kuma zabin ba za a je ina fata muna fahimta fadlu wudu qabla an-nawm wala na yin alwala kafin bacci rawa tirmidhi wa qala hasan al-gharib imam tirmidhi ya rawaito hadisi yace hadisi ne ga be an abi umama al-bahili da قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول shi ne manzon sallama yana cewa man awa ila firashihi tahiran duk mutumin da ya kashe shi yana da tsarki wato yana da alwala yadhkuru Allah yana ambatan Allah a kwance hatta yudrikuhu an-nasu har jibril ya kama shi lam yanqalibu sa'atan min al-layl ba zai taɓa juyawa ba a cikin dare shine dan gyara kwanciya dan juya dama ko hagunsa yace yas'alu Allah shay'an ya juya shi addu'a bin khairid dunya ko Allah wani alkhairi daga cikin alkhairin duniya wal akhirah illa atahu Allah iyahu fa shi Allah ya bashi wannan abin da ya roka amma cikin ta da alwala ki ambaci Allah kina cikin zikiri ko istighfari ko salatin annabi sai bacci ya dauke ki kike wannan mas'ala ta tara ta'awidun nafsi yawa kai addu'a tsara kai tsari an gane ko rawal bukhari wa aisha imam al-bukhari ya rawaito hadisi ga aisha Allah ya kara mata yadda yace annabi sallama kana idza awa ila firashi annabi ya kasance idan ya hau kan sa kullu lailatin kowane dare jama'a fai sai annabi ya tara ya haɗa hannayensa haka zai haɗa su idan ya haɗa su yace sun manafasa fihi ma shi ne nafsu ba komai ba a karanta komai ba tukuna an buta daga nan fakara a fihi ma sai ya karanta a cikin tafin hannun nasa bayan ya buta su uku ya karanta kulhu wallahu ahad wa kula a'udhu bi rabbil falaq ya kula a'udhu bi rabbin nas ya karanta su uku daga nan sai summa bihi ma man istata'a min jasadihi ko mastata'a min jasari. sai shafa duk inda ya samu iko a jikinsa ta wuya ta ce ya take ta kafafu ko ina ji samu jikin haka annabi yake sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce yabda'u bihima ala ra'sihi yana farawa daga kansa ne ina ba ta ana fahimta kansa zai fara an gane ku sai ya fara ta wato mafarfada gane ko wa wajihi da fuskarsa wa ma aqbala min jasadi da duk abin da ya fuskanta daga jikinsa yas'alu zalika salasa marratin su. uku yace in yi na farko yayi in ƙara yin na biyu ya ƙara yin na ina fata muna fahimta matsala ta goma ta ƙarshe da zamu ta shine du'a'u yahfazuka ko yahfazu waladaka min ash-shaytan addu'a da zata ta kiyaye danki daga shaytan ya'yanki shaytan ba zai taba su ba duk sahihai ne a cikin bukhari da muslim قال قال النبي صلى الله عليه وسلم daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu yana cewa law anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlihi da ɗayan ku zai kusanci iyalinsa ana magana da maza da mata ne ki dauka dole sai namiji namiji zai addu'a masu maza ta addu'a a yayin kusantar iyali na aure Abin ya ce kala sai mutum ya addu'a ya ce bismillah da sunan Allah Allahumma jallibna shaitan ya Allah ka nisantar da mu daga shaitan idan da shaytan ma rabu kana ci sun tada shi dan da abin da Allah samu da shi alladhi fa innahu in yuqaddiru bainahuma bud idan Allah ya kaddara a samu da a wannan ranta annabi yace lam yadurruhu shaytanun abadan abadan kunji har abada dan ba zai tafi cutar da shi me ke faruwa yanzu ana yin addu'a ko ba yi a ah, sai mu ce ba a yi ne ba ku gane ba yanzu waye ke dan bincikewa shi kaɗan cutarwa da na da shi ya rinjaye ka ka aikata wani abu ko ke kaza ko ke kaza da duk yana suke ce iyayen yi bace addu'an nan bijin Allah ya fi mana sai littafin mu na gaba ha yanzu nan za a tashi صور من سير الصحابيات لا تاشا الشافي لا نقرية سبعين أكو الفريعة بنت مالك سيدة الشهيد وتؤتي شهيد الفريعة بنت مالك بن سنان الخضرية عند نساء الصحابيات أنما تاخ فريعة ديال مالك بن سنان الخضرية ihda nisa'is sahabiyat wato ɗaya daga cikin matan sahabbai allati bazalna kullu ma yamlikna fi sabil ad-difa'i 'an ad-din waɗanda suka bayar ciyar da duk abin da suka mallaka wajen yi wa addini hidima talaban lil fawzi fil akhirah dan neman tsira a lahira abuha mahaifinta shine malik ibn sinan ne malik ibn sinan ibn ubayd al-ansari al-khazraji al-khuzri sahabi al-jalil wa ummuha mahaifiyarta kuwa habiba bintu Abdullahi ibn ubay ita ce habiba yar Abdullahi ibn ubay wa akuha shaqiq dan uwanta shaqiqi shine muftin madina wanda yake bada fatawa a garin madina shi da sa'ad ibn malik ibn sinan shine dan uwanta abu sa'id al-khudri ahad abdal ghazwat al-khandaq ɗaya daga cikin gwaraza na khandaq wa hadu alama fi bai'at ar-ridwan ɗaya daga cikin wato sanannu wanda yake gwaraza a lokacin da aka bai aka rubuwan wato bai annan mubayar da aka yi ta a makka ta nuna yadda da leƙa wuya ga Allah da manzansa kilomita shida kafin a shiga cikin garin makka wanda kuma ya faru shi ma shekara ta shida bayan hijira afuwan shekara ta shida kenan kilomita shida da yake sun ce ba kuha li ummiha dan uwa ta bangaren uwarta shine qatada ibn al-nu'man al-ansari al-bukhari shi kuma shahidul mashahid kullaha ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya halarci duk wani yaki da annabi ya je tare akai kana min ar-ramas al-ma'dudin yana daga cikin maharba din nan da gaggu aka sani wanda annabi ya kirge su cewa su tsaya akan wannan dutse wa baina hadhihi ake fiati ba. tayyiba tsakanin wannan tawaga masu kyau masu daraja masu daɗi na sha'atu sai aka bin malik a cikin su ta su wasu manyan sahabbai an gane ko radiyallahu anha kan halu min al-makarim wal fada'il tana kunkuda daga cikin ababe masu daraja da dabi'u da falala wa taktasu min al-akhlaq ma'aliha tana koya dabi'u kyawawa واحتسبت فديعة الصبر وصبرت ثاني ملا دور الله كما يحقولي على موت زوجها أكم مسوى مجنتا حال بن رافع بن بشير الخزرجي alladhi asha ma'ahu mudda wata fi tsawon rayuwa tare da miji haisu innahu kharaja marratan talaba abi yajruhu abidin lahu yayin da wata rana ya fita neman bawansa فغدروا به وقتلوه ستة عينهم وتوكشش قرب وقتلوه قرب المدينة تكشش كشش قرب المدينة النبوية وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بما زال الله صلى الله عليه وآله وسلم على لوك سلة فيكي مزن يا رسول أن تم كنت في بيتها تدور أجيبك كوي hatta ya buluga kitabu adalo har ta gama iddata a taddat fi baitiha ta zauna a gidanka a cikin gidanta arba'at ashhurin wa ashra ta hudu da kwana goma wa bi kasarar bidalika amrin nabi sallallahu alaihi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lamma tammat iddatuha yayin yadda ta kammala iddata wa balaga kitabu ajalahu kammala komai shekara wata hudu da kwana goma khalafa alaiha sahal ibn bashir ibn abasa sai wani aure ta da ake ce masa sahal ibn bashir ibn abasa أحد بني ظفر خيرج سكين بن ظفر من الأنصار وظلت سريعة تتابع الأحداث الإسلام في أطواره المختلفة سريعة تسكور بيبليا أبي بيد السفارو نعنهم وتشيق مسلم شيء أولى بن بنتا وتشارك في الأمور التي يسمح بها دينها تسكور بدأ جم مشاركة أنا إن إيه شارك إتسكين إيه أبدا الدين الذي حدث وكانت رضي الله عنها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت شركة بمزان الله الذين بايعوا تحت الشجرة waɗanda suke yi mubaya'a a ƙarƙashin bishiyar bil dubiya a cikin dubiya kusa da maka gani tana ta tsari kamilar hijira a shekara ta shida daga hijiran manzon Allah wa bidalika kanat min aulaika an-nafar alladhina afana Allah ta'ala alaihi sai haka ya ba ta dama shiga cikin waɗannan tawaga da Allah ya yabe su yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina hakika Allah ya yarda mummunai iz yubayi'unaka yayin da suke maka mubaya'a tahta shajara a ƙarƙashin bishiya wa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin su da imani da su da san ka wa anzalallahu sakina sai Allah ya saukar da ainihin wato natsuwa alaihim a tare da su wa asabahum fathan qariba ya ba su ainihin wato cin cin nasara wanda yake abu mafi kusa idan ba ta kun ji shekara ta shida kuma sannan kilomita shida kafin a shiga maka wannan bishiyar ta yi tsawon rayuwa har zuwa lokacin umar a lokacin umar aka dace saboda abin da mutane gudun kare zama fitina a tsaya daga tsinka bishiyar ta ko ana kaza ko ana kaza amma tana nan har lokacin abubakar a lokacin Umar dan kansa a lokacin da ne shari'a bai'atu ridwan hadhihi wannan bai'atu ridwan din allati hadarat al fari'a wacce fari'a ta halatta ita allati da'a ilaiha rasulullah sallama ita ce wanda ana sallama yi kira zuwa gare ta nan ma qala ihtibasu usman yayin da ainihin wato dadewar usman ne a cikin garin makka bi makka kun ga usman ya shiga makka sai dade bai dawo ba sun ce yayi dawafi shi kada amma ba sai annabi ya shiga ba ce wallahi ba zai abin annabi yayi ba to wannan tana cikin wa'annan mutane وقد نالت بذلك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم ta samu البشر na manzon Allah kana cikin su a yana albushir din yazo sai kama za an jabir kamar yadda yazo cikin hadisi daga Jabir dan Abdullahi qala yake cewa akhbaratni ummi mubashir ummu mubashir ta faɗa mini cewa Allah sami'at annabi sallama ya qulu an habba naji annabi yana faɗa dangane da na habba la yadkhulu an-nar in sha min ashabi shajarati ahadun babu mutum daya wanda zai shiga wuta daga cikin waɗanda suke min mubaya a ƙarƙashin bishiya allazi da baya wuta hataha waɗanda suke mubaya a ƙarƙashi da akwai mutum ɗaya da ya zo a wasu riwanan da ce in gungu mai duki iri kaza mutum ɗaya akwai mutum ɗaya wanda ba shi kuma munafiki amma adadin waɗannan mutanen sun kai mutum ɗari uku da wani abu waɗanda suke wannan mubaya duka su kuma yan aljanna har da kuma fari'a a ciki da kun ga yanzu ka samu wannan mala yake cewa qalat bala ya rasulallah na na haka ta ce eh, haka ne ya manzan Allah kan taharaha annabi ce ta ka kuma shi ne intiha kamar ɗan mata ala fasalat hafsa ta ce wa illa a ah, ba Allah ya ce wa in kun illa waridaha ba wato wuta take nufi Ya za ka ce wa'annan kuma gaba ɗaya ba wanda zai shiga wuta amma fa tambaya ne ta neman ilimi ina fata an fahimta nan ta ce za su shiga aljanna babu mutum ɗaya da zai shiga cikin aljanna da zai shiga wuta wuta sai tsaye za su shiga ba idan za su shiga aljanna to za ka faɗa haka da ta Allah shi ne shiru Allah sai ta ce Allah ya ce kuma wa minkum illa warida wa minkum illa warida ha ne ne wannan wuta ne ai me yake magana kan siradi da zamu hawo musallaka akan wuta yake ko akan aljanna akan wuta yake to kenan kuma za su hawo wutan kenan kana bai ce mata a'a ba haka abin yake ba ai duk da an faɗi wannan kuma kin manta da qala Allah azza wa jalla Allah ya ce summa nunajjil ladina taqaw amur a tsayar da waɗanda suka yi koran mu wani garin zalimi na fi hajji fiya zan bar azzalimai suna burtala akan sarada masa muna daga cikin allazi na tsaro Allah Allahu fari'a bin Malik, Allah ya tsara masa yadda asabira almujahida mai haƙuri mai jihadi wal abida fi alhashima da asalin mai ibada mai tsoron Allah littafin kashe dalilin mar'atul muslima za mu tashi a shafi na ɗari da ta alfasul khani alhajju wal umra wato aikin haji da umara almaba hasul awwal kitab na farko al-aslu fihi asali akan aikin haji da umara wa bayani shurutuhu da shartansu wa hukumul inaba inabati ainihin wato hukuncin jinkirtawa wato shi ne zuwa aikin haji ko zuwa umara sai shi zuwa sai hukunce shi awalan na farko shine al-aslu fihi asali akan haƙƙin haji ko umara a kitabu wa sunna wal ijma al ne da sunna da kuma ijma'i qala Allah ta'ala Allah mara shi ke tina ta walillahi ala an-nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila lallai mutane su je su aikin haji ga Allah subhanahu wa ta'ala ga wanda ya iko daga cikin sunna kuma Allah yana ta buniyar islamu ala khamsi an na musulunci akan abubuwa guda biyar wa zakara hunna ya ambata cikin waɗannan abubuwa guda biyar al-hajj da aikin haji wa hadisu Aisha hadisin da Aisha Allah ya kara mata yadda qalat ta cewa kaya rasulallah. ya manzon Allah hal alal nisa'i min juhudin jihadin shin mata na da jihadi da za su yi qala sai annabi ya ce na'am eh suna da jihadi annabi ta alaihi da jihadun su mata suna da jihadin da la qitala fihi babu shi a cikin sa al-hajj wal umra sai ijma'in malamai malamin yake cewa wa ajma'at al-umma al’umma ga mace kaf sun yi daƙi ala wujubihi a akan wajabcin aikin hajji alaman tawaffar fi shara'ihu a kan duk wanda sharafan aikin hajji ya samu a gani shi barratan wahida wato ya aikin hajjin su aikal fil umri rayuwarsa wa mimma da a fi fadlil hajji wal umra ba daga cikin abin da ya zo akan falalar aikin hajji da umara hadisi abi huraira hadisin abi huraira annan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala idan lai annabi alaihi wa salam ya ce al umratu ila al umra yin umara zuwa wata umara kafaratun lima bainahuma suna kankare zunubin da aka yi tsakanin su ƙananan zunubai wal hajjul mabrur aikin hajji karɓaɓɓe laysa lahu jazaa'un illa janna ba shi da wani sakamako sai gidan aljanna متفق عليه wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito shi saniyan dalilu shine shuruu wujuha sharqan wajibkin aikin haji al-Islam shi da farko aikin haji ya fita bai wajaba akan kafiri sai musulmi fahimta na biyu shine al-aql wato hankali mahaukaci aikin haji ya sauka akan shi albulu shine balaga yaro karami ko ya aikin haji bai zama wajibi akan sa ba iyayen ne za su samu lada kawai na hudu shine kamalul hurriya Cikan kyantaka wato yanci mutum ya zama shi ne ba bawa ne. kana wannan ko wa yasihani min as-saghiri ya halatta yaro karami yayi aikin haji walau kana rabi'an koda ana shayar da shi nono wa min ar sannan ya halatta bawa shi ma ya aikin haji wa alaihi ma ba'd bulugi za su bayan sun balaga wa kamal al-hurriya sun sami yanci hajjatun wa umratun ukra za su wannan da suke da Najjar al-istiqa'a iko samun iko da samun dama wahiya imsanin masiri ilaiha samun ikon zuwa aikin hajji da. aw tamlika min al-mali ma yumkinu min fi'liha ko mutum ya zama ya mallaka dukiyar da za ta bashi ikon mai aikin hajji أو استلامة عند أجلها عن المسير بها ko kuma ya wuce ka wani ya je ya masa aikin hajin a yayin da shi din ba zai zuwa yayi ba kina so ki je haji kina da kudin zuwa haji cikin tsufa ko kuma kin shiga cikin wani ba za ki iya ba ga rashin lafiya za ki sa wani je miki aikin haji wa abbara aktsaru al-fuqaha fi tafsir al-isti'atati bi tarki ko bi mulki zali wal rahila da yawa daga cikin malamai sun fassara abin da ake nufi shi su fa'a shine mutum ya mallaki guzuri da abin hawa وذكر بعضهم أن الشباب إذا وجد من يؤجره بأكله وركوبه وهو مستطيع لأمور النفس wasu cikin malamai suka ce matashi idan ya samu wanda zai ba shi ainihin wato zai ɗauke shi haya ta hanyar abincinsa ko abin shansa to fa huwa mustaqi'un li umumin nas shi din yana da iko saboda ainihin wato umumin nas din da ya faɗa. domin ya ce man istata'a ilayhi sabila wa am amana tariq ko kuma wa amnu tsariki ne min al-istida amincin hanya yana daga cikin iko yanzu a ce za ki tafi aikin haji amma a hanyar kuma akwai matsala akwai yan fashi ko akwai barayi saboda haka babu babu babu iko kenan shi shine an tajid al-mar'atu muharrama li hadith ibn abbas mace ta samu muharrami in za ta fi aikin haji saboda hadisin abdullahi ibn abbas Allah ya kara musu yadda marfu'an wanda annabi ke cewa la tukafiru al-mar'a fa illa ma'a mahram mace take tafiya sai da muharrami ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم kada namiji ya wani gaban ya shiga wurin ta karshe da muharramin ta rawahu bukhari na bakwai na karshe Allah ta kuna mar'atu fi idda kada mace ta zama tana idda na ainihin wato mutuwa iddati wafati zawjiha kada tana cikin iddar mutuwan mijinta cikin haji ina fata an fahimci wannan li'annaha takunu hadda domin tana cikin takaba in ji hausawa amma ita idda ko hadda wala yazuzu laha al-khuruj hina idin baya halatta da ainihin wato ciki a wannan lokaci da ta'aru bihi ma haƙƙin zauji saboda ya ci karo da haƙƙin miji wa hukukul ibadi mabniyatun ala tishah wato haƙƙoƙi ainihin wato na bayi an gina su ne akan tishah khilafi hukukin lahi sai mabniyatun ala tasamu shi kuma haƙƙin Allah akan tasamu tishah shine dole kawai sai an yi haƙƙi na kan ki sai kin sauke Allah shi kuma yana da haƙuri zai yafi ina fata an fahimci wannan biya na haƙƙi na kawai ya ki haƙin shi kawai haka ainihin wato haƙoƙin bayi ke tafiya a kansa Allah ya mana jagora akwai sanarwar muhadara wanda muhadara ce da za ta kasance a wannan masallaci da Allah ya samu ranar asabar ashirin da wannan wata da muke ciki tsakanin magariba zuwa ishari yadda sanarwar kuma take shine wato yan uwa musulmi na wajen gagarumar muhadara da taken tarbiyyar iyali a musulunci gabatarwa ne Sheikh Kabiru Haruna Gombe a wannan masallaci da muke karatu insha Allah ta'ala kuma da yardan Allah zai mama ta karatu a shegari da safe karfe goma wato ranar Lahadi 21 ga watan Safar a wannan masallaci ana ba da ikon halatta Allah wanda yi sarki ya kai mu lokaci na'am wa alaikum salam Hey. Eh. Eh. Eh. za ki ci gaba da yi da kin fara ma za ki gano da yamma ce Kuma amma yanzu ba yamma ne yanzu da yanzu haka ma kina yin wannan jikin shi ke eh za ki na eh ya wadatar da shi amma in ya kace ba komai amma ya wadatar da shi kuma zai iya sallar asabar shi ma Thank eh. you. ah ga hujja a gaban shi littafi mun karanta yanzu abin da ki, littafin za ki ɗauka sai ki bude gum sai ka ce zo baban wani zo ni karatu yau karatun mu yau a makaranta za mu yi da kai sai ki karanta ki mai bayani ka ne, idan ba za ki karanta ki bayani ba ki sa masa kasar da shi na ana turawa sai ya saurara ku bi karatun tare dare wurin ki matsalar shi dare wurin to karatun mu na biyu ne da ma gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi bai ji ba ni na faɗa ba bai ji cewa ba shi kika faɗa ba wa ya faɗa gastoshi da hujjoji malama ta kawo na shari'a shi kenan kawai da zike kin soke wajibin da ke kai ai da ma an bada option akwai dai da su musulunta wallahi dukkan wani abin da aka hana akwai bajin din sa in an rasa wannan kafara su ma da za ta irin wannan aikin sama ma da yadda za ta wannan za ta kun gani na sai nan bangaren wa alaikum salam Eh. Eh. Eh. wannan malamai sun ce in ta nemi izinin wanda take ƙarƙashin su za ta iya zuwa kamar iyayenta ko iyayen shi shi mijin na'am mutum lawala na tafiya tafiya da hannu ya fi ba da gwiwon kafa ba an gane ko a tafi da hannu ya tafi ƙasa sannan gwiwa ya biyo baya kowanne yana da wannan tafi shi ne ba malawa eh aikin hajjin ya lalace aikin kenan ya riga ya lalace eh ku yi shiru eh ya halatta bi ya halatta ya halatta a ah, shi ne ce mai malama bismillah eh za ki tofa kawai ko uku na ba da misali sai ki karanta addu'ar sai ki tofa a cikin kuka shi kenan sai ki tafa a jikin ka sai ta a kanta ba haddi a kanta babu haddi a kanta babu haddi a kanta a kan ubansa ko uba a kanta sai dai akwai akwai kafara za ta yi kafara Allah azumi Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه نبيك ورسولك محمد sallallahu alaihi wa وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك من نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم هذا باشن تنبأ لي كلبو بسم الله ina tare da ita ko? Eh, ina ji. ya halatta ki bata kuma ita kike da daman ma da za ki fitar da ita akan addini za ki bata ki a hankali a baki bata ai ɗabi'un ki za ta gani ne shi ya halatta ki bata ai ba haramun bane wannan ba haram bane سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين